بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin da daidai da 29 ga watan 6 shekara 2015 Allah ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani a wannan lokaci bayan sallar isha'i a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba dake wannan layi na Hausa road a cikin wannan unguwa mu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna kafin ma ya ja akwai bayani kamar haka akwai wata baiwar allah sunan ruƙayya ta aiko da naira ɗari zuwa ga asusun marayu allah ya saka mata da alheri akwai kuma wata baiwar allah hajiya halima ta aiko da naira dubu hudu ta banki ne sannan da wani bawan allah da ya transfer na ainihin wato naira dubu ɗaya a cikin wannan account din to <clears throat> kamar yadda aka sani mutane na nan sun mana zuru sun mana tsangau akwai wanda muka saba ana ɗinka masa kaya daga cikin marayun da muke ɗaukar nauyinsu wanda ake biya musu kuɗin makaranta daga wannan santar har mutum hamsin banda mutanen da ake taimako nagari masu rauni da kuma wasu marayun wanda ba sa cikin wato tsarin wanda muke daukar nauyin karatunsu ana ba da yawa daga ciki kayan sawa da abincin da za su ci a cikin wannan wata na ramadan to har yanzu dai ina ganin ba mu da buhun kafa ko kwaya ɗaya ko kuma mutane na nan sun mana zuru an mana tsangau ina ganin ko yanzu nan da zan shigo sai da wasu mata suka zo na kita in saurare su ne saboda ba lokacin da zan saurare su ba ne to saboda haka lura da wanda muke ma musu muke musu dinki wanda dai yake da abin zai ainihin wato bayar abin yake da alaka da abinci idan zai kawo mana ko kuɗi ko kayan sawa lallai muna da bukata dan al'umma tana nan tana jiran mu ta yi mana zuru domin duk wanda ka saba masa abu shi yasa zaka ga wasu kewayowa ma suke tun kafin ramadan suke zuwa cewa sa da sunan su kar amanta da ainihin wato su Allah ta'ala ya sa mu fahimta kuma mu gane naka <clears throat> muna cikin tafsirin suratu ali imrana jiya mun karanta aya ta 184 kullu nafsin da'iqatul maut da aka yau za mu tashi aya ta 185 الله بسم bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأموالكم الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم jiya mun karanta abin da yake da alaƙa da kowa da kowa ita ce maganar mutuwa Allah ka samu cika da imani da kuma aiki mai kyau Abdullahi bin ya yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ƙara'a ya karanta afa man sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih fa qala sai manzon Allah yace innan nura idha waqa'a fil qalbi infasaha lahu wa insharaha idan haske ya shiga cikin zuciyar mutum sai ya ainihin wato bubbuɗe ta ƙalu ya rasulallahi sahabbai suka ce fahalli dalika min alamacin yi urafu biya akwai wata alama da ake ganewa Allah maɗaukakin sarki ya yi in shirafu sadar na mutum ya buɗe ƙirjinsa haske ya shiga ciki kuwa ƙala annabi ya ce na'am eh, akwai alamar da za ka gane abu na farko ya ce akwai attajafi an daril gurur nisantar wannan gidan na rudu sannan ina batu ila daril khulud da kuma komawa zuwa ga gidan tabbata shine lahira wal isti'dadu lil maut qabla an-nuzul da kuma yin tattali kafin mutuwa ta sako duk mutumin da Allah ya sa masa wa'annan abubuwan to alama ne daga cikin alamomi cewa Allah madaukakin sarki ya inshirahu sadar nasa shi yasa salmanul farisi Allah ya kara masa yadda yake cewa abubuwa guda uku suna bani dariya sannan abubuwa guda uku kuma suna sa ni in yi kuka yace abu na farko da yake sa ni in yi kuka yake sa ni in yi dariya yace rajulun mu'ammilud dunya wal maut yatlubu mutumin da yake ta dogon guri akan duniya kuma ga mutuwa na neman sa sannan yace na biyu akwai wa gafilin la yughfalu akwai mutumin da ya rafkana shi bai ba Allah ba shi kuma Allah bai rafkana da shi ba ma'ana kai ka kibin Allah ka rafkana ba ruwanka da Allah shi kuma Allah yana nan sanar da abin da kake wannan abin yana kididdige sannan yace wa zahiku wa zahikin mil afihi la yadri a musqitun rabbahu am murdihi da mutumin da zai zauna ya ta dariya ba gaira ba dalili da abin dariya da abin da ba na dariya ba ya kici da dariya bai sani ba Allah ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba shi ba matsalarsa ba ne sannan yace abubuwa guda uku idan na tuna su suna sa ni kuka na farko yace ce ahibba rabuwa da masoya yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ya duk lokacin da na tuna rabuwa da annabi da rabuwa da sahabbai wannan abin yakan sa ni kuka na biyu ya ce wa haulul matsala'i inda gamaratul maut wato tsoron lokacin da mutuwa za ta ainihin wato sakku ya ce na uku shine walukufu bai ne dai rabbil alamina yadda zan tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la'adari nari la'adari ya ce ban sani ba ilan nari an sarifu am ilan jannati haka salman al-faris ya ainihin wato faɗa na haka malamai suka ce akwai ɗabi'u guda shida wanda dukkan mutumin da yake da imani babu yadda za a iya wadatu daga barin nan ɗabi'u ɗabi'a ta farko shine dole ya zamanto ka samu ilmun ya dulluhu alal akhira ilmin da zai nuna maka zuwa lahira ita a harkar duniya idan ana maganan jahilai idan kai karatu a kwamfuta kai digiri na ɗaya kai na biyu kai na uku ka zama profeso watakila ma za ka iya kera taka kwamfutar amma idan an karanta fatiha baka san ma'anarta ba ba za ka iya fassara ta ba to idan muna maganan jahilai da kai a ciki kawai kai sana'a ka iya Ba ka da bambanci da baganezan da ya iya faci a bakin titi kawai sana'an ne ya bambanta kai ka iya gyaran kwamfuta ka san kwamfuta shi kuma ya san yadda in taya ta fashe zai yi faci kamar yadda ba zai iya zuwa ba idan harka kwamfuta ta taso ya kankan ba a ciki kai ma in taya ka taifa ci kana ji kana gani dole ka kai mai da haka sana'a ce ta bambanta dan haka in ana maganan jahilai to ka ji da kai a ciki ka ji da kai ake da haka wannan shine abu na farko da haka dole ya zamanto wannan ɗabi'a ce da duk mumini ba zai wadatu daga gare ta ba ya zamanto kana da alaka da ilimin da zai gyara lahirarka abu na farko kenan na biyu ya zamanto ka samu rafiqun aboki wanda yu'inuhu ala Atillahi wanda zai taimake ka wajen yi ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a sannan na uhu amma asiyatihi ya ya taimake ka gurin karka saba ma Allah da haka ake cewa an mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaktabi kowane mutum karka tambaye shi ka tambaye abokansa da zaran ga mutum abokansa na kirki ne to in Allah ya yarda shi ma mutumin kirki ne da zaran ga mutum abokansa mutanen banza ne to in ba sa'a ba zai wahala ba mutumin banza ba ne. da haka ake cewa idan kun tafi komin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma arradi idan kana cikin mutane to ka zabi abota wato mafiya cikin su sai kai abokantaka da su kuma idan ka lura daga maza har mata mafi yawancin sababin lalacewar mutane tana da alaka da abokai ne mafi yawancin lalacewar 'ya'ya mata tana da alaka da ƙawaye ne da haka Allah ta'ala ya faɗi cewa al'akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin duk wanda kuka haɗu kaso shi ya soka in ba addinin Allah bane ya haɗa ku to ranar alkiyama haka za a tashi ana alatsi ne ma shi ma yana alatsi ne ma sai ka ce alatsi ne shi ma ya ce alatsi ne Allah ya ce la taktasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id kai wuta za a tafi yanzu abu na uku ma'arifatun adu ka san makiyinka sannan wal hazaru minhu da kuma yin taka tsantsan da shi dan adam yana da maki ko ba shi da shi wannan makiyi ne babba a gurin dan adam shedan shine babban makiyi to ka san shi ka san gabar da ya kafa a kanka ka san yadda za ka kubuta daga tarkon shi wannan yana daga ciki sannan abu na hudu a samu ibratun ya a tabiru biha ayatun lahi ta'ala wato ka samu abin da za ka dinga lura da shi na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin ayoyin Allah manya-manya da ya kamata mutane su dinga la'akari da su shine akwai iktilafin laili wannan abu zuwan dare dawa da wuni wannan ayoyi ne na Allah manya-manya shi yasa zamu karanta nan gaba Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sai ce la ayatin li ulil albab da mun buga misali muka ce kaga yanzu yau inna yanzu tunda rana ta faɗi mun shigo dare yanzu muna da ran talata gobe idan gari ya waye muna ranar talata da zarar rana ta riga ta je ta faɗi to babu talata ga baki daya inda za mu shiga daren laraba kuma yanzu daga jiya daren litinin yau washe gari ranar litinin rana ta faɗi duk abin da mutum ya kamata yi a wunin idan bai yi ba wunin ya riga ya wuce kuma ko kai dan wace mata ne baka isa a dawo maka da wunin ba idan wata litinin din za ta kuma dawowa to sabuwa ce ba dai wannan litinin din da ta wuce ba na haka ake kiran allailu wan nahar da aljadidai ne sababbi guda biyu to wannan yana daga ciki yanzu gashi ana ta lissafi da azumi saura kwana kada yanzu yau gashi goma sha biyu game ga wata duk abin da allailu dare da wuni suka nace masa to ka bashi lokaci shi ya zama tarihi kuwa sannan abu na biyar yana daga cikin ɗabi'ar da mumini bai kamata ya ƙoshi da ita ba shine insaful khalqi ya zamanto kanawa halittu ‘yan uwanka adalci, kai la ya kuna lahu yau malƙiyamata kasmun don kar ya zamanto ka je gaban Allah kana jayayya da wani, a wajen magana ne ka yi mutum adalci ko kana ƙinsa, ka yi masa adalci, ka yi adalci, ka yi adalci, to wannan yana daga ciki. Abu na shida shine ne akwai al'isti idadin maut yin tattali ga mutuwa ƙabla na zulihi kafin mutuwar ya sako likai la kuna ainihin wato mutafaddahan yau malkiyama saboda in mutum bai yi tattali ba kafin radda mutuwa za ta zo masa wallahi ba abin da zai hana in Allah ya tsira alkiyama bai kunyata ba wannan shi yasa zaka ga idan mutum yanzu yana gidan haya yana da wahala a zo ranar a ce ka tashi duk rashin mutuncin mai gida dole sai dan baka wasu notice ko baya ya ce ka tashi amma ya zo a ranan ya ce ka tashi a aiba ba zai yi ba saboda biya kake ita kuma duniyar Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda yake biyan sa ko sisi yake zauna a cikin ta ga sama ya aji ga ƙasa ga ruwa ni'imar ma har yace wa in ta'udduni imatallahi la tusuwa shi yasa baka isa ba in mala'ika zai zo a ce to ka shirya zai zo karfe 12 da rabi da minti 5 a baka isa ba sai dai a ɗauke ka lokacin da ake so sadda aka ga dama ba maganan wai a baka notis gashi nan wai yana zuwa zai zo a baka isa ba wannan yana daga ciki Allah ta'ala ya samu dace wani malami wato yema wani nasiha ya ce ina maka wasiya da abubuwa guda shida yace na farko awwaluha shine yaqinul qalbi bil ashiya allati takaffala Allahu laka biha duk abin da Allah ya sa ka yi ce ka yi zamanto kana da tabbas a kan shi yanzu ba muna magana a kawo kuɗi ba a taimaki marayu to ka sa a ranka kana da tabbas in ka ɗauki kuɗi ka bayar don a taimaki wasu Allah sai ya baka lada sannan abu na biyu shine wato bi ada il fara'i mutum ya bada abin da Allah ya ɗora masa liwaktiha a lokacin abu idan an ce ai azumi to ka azumin a lokacin in akwai haƙƙin mutane na kuɗi to ka ɗauke shi ka bayar da shi a lokacin da Allah ya ce a bayar da shi idan an kira sallah ka tashi kai sallah a lokacin da ya kamata a yi mai a yi sallar sannan na uku ya ce masa ya zamanto bilisanin ratsubin fi zikirillahi ta'ala harshen kai zama ɗanye gurin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala duk majalisun da za a kafa na yi da mutane to kar ya zaman to kana ciki irin munafikan majalisan nan da ake yi kaga mata sun zo wuce har harɗi kafa suke sana faduwa yan zaman jana'iza ba gawa haka suke ce musu na hudu la tuwafiq shaytan kada ka dace da shaytan fa innahu hasilul lil khalqi domin shaytan mahassadi ne ga duk wani halitta na biyar an takuna nasihan lil muslimina da'iman ya kasance kana nasiha ga 'yan uwanka musulmi ko da yaushe sannan yake ce masa wato na shida wannan yana daga cikin abubuwan da ya masa ainihin wato nasiha a kansa wato na shida ya ce masa latu amir duniya kada ya zamanto target ɗinka kawai duniyar ka ta rayu fa inna ha tukharribu akhirataka duk mutumin da ya sa target kawai duniya yake so sai ta rayu to garin kokarin sai ya gina duniya sai ta ja masa ya rusa lahirarsa kuma da yawa daga cikin mutane yanzu gidajensu na lahira kangaye ne ba komai amma sun gina gidaje a duniya Ka ga gida sai ka ce kun fi kunu mutum amma kuma bai gina ma kansa komai a lahira ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi yasa kowa yake kyamar ya tashi daga duniyar ya tafi lahira Sau da kowa ya san bai gina komai ba amma Allah na tuba astaghfirullah alazim musamman yadda Najeriya ta zama a baya idan Allah ya taimake ka ka tabbatar za ka mutu da imani to me a cikin ka mutu ai kawai a gangare kawai a gaba Allah ya sa mu dace akwai abubuwa da dama a wannan gabar da mu tsallake su mu tafi wanda malamin suka ce akwai alama na arzikin kowane dan adam guda goma sha ɗaya abu na farko shine an ya kuna zahidan fi duniya ragiban fil ya kasance kana da zuhudu akan duniya kuma kana kwaɗayin lahira me zuhudu ne duk abin da zai raba ka da Allah a duniya ka rabu da shi shine zuhudu ba wai mutum ya kisa kaya mai kyau ba ba shi ba ne zuhudu ka ki cin abinci mai kyau ba shi ba ne zuhudu zuhudu shine idan akwai halal a amfani da shi in babu a hakura da haramu Shi ne zuhudu saboda haka muke ta fatar da Allah ya kawo mana kuɗi yauwa idan Allah ya kawo mana kuɗi da gaske mutane za su gane bambanci tsakanin harka ta ilimi da kuma kaskanci za ka iya zama kana ɗalibin ilimi da mutuncinka ga karatu kuma ga mutunci Sau da aka a gane bambanci ba dole ba ne wai dan za ka yi harkar addini sai ka zama kaskantacce wulakantacce na haka wasu suka ɗauka a nan ƙasar ya sa an ganka da riga mai kyau ka sa a ita mamaki haddasa alagafa ta malam ma a shi kowa yana da iko ya sa a gari ya ta yawo amma su su ala gaba ta malam ya kamata su sa ba yawa in an ganka da wata lafiyayyen mota sai a ta mamaki wai malamai kenan to malamai ya kosu ya kamata su sa mutanen kirki duk wanda ba su ba albarkarsu yake ci a duniya dan Allah ya ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya sai ce khalisatan yawmal qiyama saboda haka wannan shine da haka muna fatan Allah ya bamu kuɗi na halin Allah ya kawo su insha Allah za ka sha mamaki dan uwa sannan abu na biyu shine an ya kuna himmatuhu al-ibadata ya kasance himmarka shine ibada wa tilawatul qur'an da kuma karatun qur'ani musamman a wannan watan da muke ciki na ramadan wannan alama ne daga cikin alama na arzikin dan adam duniya da lahira abu na uku shine ya zamanto a samu qillatul qawli fi ma la yuhtaju ilayhi ka karanta magana cikin duk abin da ba a buƙatar a tsawaita magana a kansa kun san akwai wanda za ku ga dimin da'iman sun saba da surutu wani ma za ka ji an sa masa bbc wani sunansa aljazira saboda duk inda za ka gan da surutun da ake bukata da wanda ba a bukata sai ka gan shi yana ji to wannan bai kamata ba gaskiya gara ka dan takaita bayanin in bukata ta taso a yi bayani ka in ba bukata ka ja bakin ka kai shiru sannan abu na hudu an yakuna muhafisan ala salawatil khams mutum ya kasance yana kiyaye salloli guda biyar iya ƙoƙarin shi sannan abu na biyar shine an ya kuna wari an fi ma ƙalla au kasara min alhara mutum ya kasance yana da war'u yana da takatsantsan cikin abin da yake na haramun ne wato kaɗan ko mai yawa sannan abu na shida an ta kuna suhubatuhu ma as-salihina ya kasance ka dinga abokantaka da mutanen kirki din da za a juya a dama ko hagu a ga abokinka mutumin kirki ne sannan abu na shida ko na bakwai shine an ya kuna mutawadi an gairu mutakabbir ana buƙatar ka zamanto mai tawadu ba mutakabbiri ba shi dan adam yadda Allah ya yi shi ko kafi shi duk wanda kake nuna mai kafi shi ba za ku zauna lafiya ba shi yasa duk lokacin da kake buƙatar girma to kishiyar girman za ka yi sai Allah ya sa a girmamaka maka amma daga lokacin da ka nuna ka isa to Allah zai nuna mutane kuma baka isa ba wallahi shi yasa Allah ko gurin tafiya ya hana cewa kada mutum yi takabbur wala tamshi fil ardi maraha ko innaka lan takhriq al arda wa lan tablugha jibala kai kar kai tafiya a doron kasa kana takama baka kai tsawon dutse ba kana daga kai sai ga wata gingime miyan halitta ta Allah kwada ta yi dubunka sannan kuma kana tafiya ba za ka iya huda kasa ba to me na takama a ciki da girman kai bayan wanda ya fi kowa daraja da kima a gurin Allah shine manzon Allah amma manzon Allah tare da haka shine mutumin da ya fi kowa tawadu wanda in yana zaune cikin sahabbai in ba koyo zo in ba an nuna masa an ce ga annabin ba sallallahu alaihi wasallama baya gane shi sannan abu na takwas shine an ya kuna sakiyan kariman ka kasance mai kyauta mai karamci sannan abu na tara an ya kuna rahiman bi khalqin ta'ala ka kasance mai tausayi dangane da halittun Allah maɗaukakin sarki abu na gona shine an ya kona nafi lil khalqi din da ka zauna cikin al'umma ya zamanto kai kake amfanar da mutane in ma tashi za ka yi kaban unguwa a dinga jin zafin tashin ka domin lokacin da aka ji cewa za ka tashi an san cewa an yi rashi a unguwar amma ba za ka tashi ba ana cewa to ai gara ma da ya tashi ai Allah ya raba mu da bala'i to kaga wannan kuma an samu matsala gaskiya shi yasa yana daga cikin abin da na Khadija cewa annabi babu yadda za Allah ya wulakanta ka saboda innaka latasilur rahim kana sadar da zumunci kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza to inda a matsayin mu na al'ummar musulmi mun dauki wannan a matsayin ka'ida duk inda muke a unguwa kokarin muke kowa ya amfanar ba a amfana da shi ba wallahi da yanzu ci gaban da muke da shi ya fa haka ta ma kowa abin da yake so shine shi ya karba amma ya kawo bata taso ba shi ya yi me ka zo ya ba ya karba shi amma shi ya kawo bata taso ba bayan ku annabi ya ce hannun da take bayarwa ya fi hannun da yake wa ya fi hannun da yake ainihin wato karba sannan abu na goma sha ɗaya shine mutum ya kasance yana mai tuna mutuwa wannan ɗaya daga cikin alamomi ne wanda dukkan wanda Allah maɗaukakin sarki ya hore masa su to alama ne na cewa da izinin Allah zai yi kyakkyawar rayuwa a duniya kuma zai je gaban Allah zai yi kyakkyawar rayuwa da izinin Allah Allah ka sa muna ciki akwai wasu alamomin wanda yake su ma na tabewa ne duk wanda ka gani tattare da su na farko shine an ya kuna harisan ala jam'il mali mutum ya zamanto yana da kwaɗayin sai ya tara kuɗi ta kowane hali Ka san ana yaki halai yaki haram ko da an ce haram tana gudu wato mutane na gudu ko haram tana biyo su to yanzu an juya an akasa yanzu haramun din ce take gudu mutane na binta <laughs> yanzu an juya haramun din ce tana gudu an kure mata gudu ana neman ina take a gurgurota Allah ya kiyaye ba za ka gane haka bai sai kana mu'amala da mutane mu'amala ta kuɗi za ka sha mamaki wallahi Allah ya kiyaye kuma wannan yana daga cikin abin da ya saka mu cikin irin wannan halin da ake ainihin wato ciki shi yasa wani ya ce abin da ya tsaya ta Najeriya an ce ba komai ya ce ba wani abu bane kawai rashin takawa ne shi yasa to tunda ba takawa ai komai zai iya faruwa ko kuwa wannan shine abu na farko abu na biyu shine an ta takuna nahmatuhu fi shahawati wal lazati fi dunya ya kasance himmar mutum da sha'awar shi kawai akan harkar ya ji daɗi a duniya ne akwai wanda kasan rayuwarsa yadda kasan dabba haka take zaka ga dabba in gari ya wayi bata da wani himma sai ta ci abinci ta take ta jima'i mai zai faru ba ruwanta to wani zaka ga kullum Abin da zai gyara jikin shi yake gyarawa abin da zai gyara lahirarsa kuma ko uhu wannan ba matsalarsa ba ne. sannan abu na uku shi ne an ya kuna fahashin fil qawli duk mutumin da kaga ya zamanto mai na ainihin wato magana kuma ya zamanto maganarsa ta alfasha sannan ita ce mafi yawancin maganganunsa to wannan ɗaya ne daga cikin alamomi na taɓewa Allah ya kiyaye sannan abu na biyu na hudu shine an ya kuna mutahawinan fi salawati ya kasance yana wulakanta salloli abu na biyar shine an ya kuna akluhu min alharami washubahati wa suhbatuhu ma alfujjari ya kasance abincin da yake ci daga haram sai shubha sannan duk in ka duba dama ko hagu sai kaga abokin shi tantirin fasiki ne wannan alama ce daga cikin alamomi na tabewa sannan abu na shida shine an ya kuna sayyi alkhulq ya kasance yana da ɗabi'a mara kyau sannan abu na ainihin wato bakwai shine an ya kuna muktalan mutakabbiran fakhuran mutum ya kasance mai takama mai alfahari mai nuna isa mutakabbiri baya ganin mutuncin kowa bai ganin girman kowa sannan abu na takwas an yamna manfa'atahu minan nasi wato abin da yake da shi na amfani ba wanda ke amfanuwa da shi shi sai dai ya amfana da mutane amma shi ba a ba a amfanuwa da shi sannan abu na tara shine an yakuna qalilan rahama lil muslimina ya kasance yana da karancin tausayi dangane da 'yan uwansa musulmi abu na tara shine ko na goma an yakuna bakilan ya zama marowaci idan ka ba ayoyin qur'ani mafi yawanci inda Allah zai kama dan wuta ya saka shi wuta sai kaga ya hada masa da sifa ta ruwa marowaci to yanzu rowatin ana ma 'yan uwa da dangi da abokan arziki yanzu Allah da annabi ake warowar Allah ya ce a fito da kuɗi a aiki kowa ya kama kuɗinsa ya rike gangan sannan abu na goma sha ɗaya shine an ya kona nasiyar lilmaut mutum ya kasance ya manta mutuwa tunanin tunaninta ba ta ajandar sama to wannan alama ce daga cikin alamomi na tafi Allah ta'ala ya samu dace akwai abubuwa da dama a wannan gaban amma za su cinye mana lokaci bari mu tafi aya ta gaba Allah ta'ala ya faɗi cewa latubulawunna wallahi Allah ya ce sai na jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyarku sannan wa anfusikum da kuma kawukanku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum Allah ya ce sai kun ji maganganun banza gurin waɗanda aka ba littafi kafin ku sunan yahudu da nasara wa min alladhina asharaku sai kun ji wato maganganun banza wajen waɗanda muke suke mushrikai ne azan kasira cutarwa mai yawa inda Allah subhanahu wata'ala wa in tasbiru amma Allah ya ce in kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmil umur wannan yana daga cikin ainihin wato mafi girman manya-manyan al'amara wannan latubula wannan lamun ne wanda mawdi'atul qasam da tubula wannan wato fi'ilun ne mudari'un wato marfu'un wa alamatu raf'ihi shine ainihin wato subutun nunul mahazufa da kuma alwawal jama'a mahazufa tawalil amsali don haka wannan asalin sa latublawunna don haka latublawunnan ne akwai wawun guda biyu sannan akwai nunin guda uku akwai nunin tauki wato astaƙila da kuma nunin, da haka ba zai yi ba a basu dole a san yadda za a yi da su da haka sai aka ainihin wato share wawun ta illa sai aka bar ainihin wato wawul jama'a shi yasa a irin nan gurin dalibai su da in sun ga fi'ili mudari'i wawun ya zo wato kafin shi ko kuma abin da ke kafin nunu taukidi yana da damma to wannan fi'ilin ma ba maniyun bane mu'rab ne shi yasa ibnu malik da ya tashi faɗa a cikin alfiya shi ma haka ya faɗa yace wa fi'lu amrin wa mudiyun buniya amma sai ce wa a'rabu mudariyan in ariya min nuni tawkidin mubashirin kenan nuni tawkidin da ba mubashir ba kenan ba mabniya ba ce ina fatar an fahimta dan haka sai ya zamanto wato a falamma tawalla salasu ainihin wato nunati lokacin da ya zamanto nunin guda uku sun jeru sai ya zamanto zai nauyi gurin fada ba zai yi ba sai aka shafi ainihin wato nunun rab'i da kuma wawun ta illa sai ka ba wawul jama'a sai ya zamanto la tubula wunna lalle sai na jarrabe ku in ji Allah subhanahu wata'ala kuma zan jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyarku wa anfusikum da kuma ainihin wato rayukanku al-imamu fakhruddin razi yake cewa ai ilam ka sani annahu ta'ala shi Allah madaukakin salki lamma salla rasul sallallahu alaihi wasallama bi qawlihi lokacin da ya lallashi annabi da maganar da ta gabata a baya ita ce kullu nafsin za'iqatul maut zada sai Allah ya ƙara fi tasliyatihi bi hadhihi al-aya Allah ya ƙara lallashin annabi da wannan ayar fa bayyana anna al-kuffara Allah ya bayanin cewa fa lalle kafare ba'da an azaw rasul bayan sun cutar da annabi wal muslimina da musulmai yawm uhud ranan yakin uhud fa sayu'zunahum aidan fil mustaqbal da sannu za su ci gaba da cutar da sunan gaba bi kulli tariqin yumkinuhum da dukkan wata hanya da suka samu dama laka yanzu idan kafare sun cutar da ku a yanzu kar ku dauka cewa cutar ta tsare fa nan gaba za su ci gaba da cutar da ku da dukkan hanyar da suka damu da su cutar da ku haka Allah madaukakin sarki yake nufi sai yake cewa min al-idha ibn nafsi za su cutar da ku ta hanyar rayukan ku wal iza ibil mali za su cutar da ku ta hanyar dukiyoyinku sai ya ce wal ardu min hadal ilam ko wal garadu min hadal ilam manufa na wannan sanarwa shine an yi an anfusahum ala sabri kowa yayi kokari ya ainihin wato zaunar da kansa akan hakuri wa tarkil jaza'i da kuma barin raki wa zalika li anna al insana wannan ya faru ne saboda shi dan adam idan lam ya'lam nuzul al bala' idan bai san cewa bala'i zai sako ba to fa idza unzila bala'u alaihi shaqqa zalika alaihi idan ko bala'in ya sako to abin zai zamanto yana da tsanani a kansa yace amma idza kana aliman bi annahu sayanzilu idan kana sanar da cewa to dama an faɗa maka akwai wata musifa tana zuwa ka shirya sai yace fa idza nazala idan bala'in ya zo lam ya azam waquhu alaihi wato girman aukuwar abin a gare shi ba zai zama babba ba irin a ce bai san da abu bai afko masa da haka in kana musulmi kana da imani dama ka shirya a koda yaushe jarrabawa za ta iya zuwa maka da haka in jarrabawa ta zo bai kamata ya zama abin mamaki ba abin da za ka roƙi Allah ya baka ikon ka ɗauka. amma lokacin da ka saki jiki ka ɗauka babu wani abu da zai zo to lokacin kuma in abu ya zo maka to za kuma ka sha mamaki kuwa shi yasa saboda mun san cewa tunda muka kama wannan hanya ta karantarwa a koda yaushe abinda ma baka tunani tunda in Allah zai jarrabe ka ba faɗa maka yake ce ga abin da zan jarrabe ka akan sa ba dan haka muka riga muka shirya komai zai iya faruwa abinda muke roƙon Allah akan sa shine kada Allah ya jarrabe mu da abin da yafi karfin imanin Allah ya sa duk abin da Allah zai jarrabe mu daidai imanin mu ne kuma za mu iya ainihin wato ɗauka haka al-Imam Ibn Kasir ya faɗa shi ma yace yusallillahu ta'ala rasulahu Allah yana lallashin manzon Allah wa Kulu lahu yana ce masa wa innahu wa ashabuhu lallashi da sahabbansa sai alqawla min al-kuffari adan kasira za su haɗu daga kafirai cutarwa mai yawa fin nafsi wal mali a wajen rayukansu da dukiyarsu kama laquhu minhum min adha yawm uhlin kamar yadda suka haɗu daga wurin kafirai wato ranar yakin uhudu wa alal mu'minina an yuwattinu anfusuhum alayhi yace wajibi ne masu imani su zaunar da kawukan su akan haka sai ce id la budda min an yabtali Allahu almu'minina fi shay'in min mali yace domin babu makawa Allah subhanahu wata'ala sai ya jarraba mai imani cikin wani abu na dukiyarsa aw nafsihi ko ransa aw waladihi ko ƴaƴansa aw ahalihi ko iyalansa in dai kana da imani to Allah sai ya iya jarraba ka cikin waɗannan abubuwan yace wabtila'ul mu'min jarrabawar mumini kuwa ya kunu ala qadir dinihi gwargwadon yadda kai riko da addini gwargwadon irin yadda Allah yake jarraba ka yace fa in kana fi dinihi salabatun fi dinihi zida fi bala'ihi idan ka kama addini ka rike gangan ka rike katakan baka shakin to idan Allah ya tashi zai jarrabe ka irin yadda kake da girma wajen rike addini haka Allah zai ɗauko kuma gundume mai jarabawa ya jefa maka shi yasa kamar yadda annabi zai yi bayani cewa mafi girman mutanen da Allah yake jarraba da bala'i mafi girma su ne ainihin wato annabawa to dan adam ya sani tun lokacin da yake ciki kafin ya zo duniya Allah ta'ala ya faɗi cewa hal'ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura sai yace inna khalaqanal insana min nutfatin amshadi mu muka halicci dan adam daga digon mani wanda dan adam din nan Allah sai yace za zamu jarrabe shi za a jarrabe ka da samu a jarrabe ka da rashi a jarrabe ka da farin ciki a jarrabe ka da bakin ciki a jarrabe ka da dariya wa annahu huwa adhaka wa abka Allah shi yake sa mutum ya kuka shi yake sa ka kai dariya duk wanda Allah ya ce sai ya kuka babu wanda ya sai hana shi kuka wanda kuma Allah bai sashi kuka ba babu wanda isa ya sashi kuka a jarrabe ka da faduwa a jarrabe ka da nasara jarrabawa mafi girma da Allah zai ma dan adam shine a jarrabe shi da ainihin wato umarni da hani ita ce jarrabawa ainihin wato mafi girma shi yasa nan gurin da Allah ya ce la tublawunna wallahi sai na jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyarku wa anfusikum da kuma rayukanku malamai suka ce jarrabawar da Allah zai ma dan adam wajen bangaren dukiya bangare guda biyu ne bangare na farko shine za a samu ainihin wato zihabuha wato tafiyar dukiyar da kuma ta yi wa dukiyar watakila yanzu kana wata business kana juya jarin miliyan ɗari in Allah ya ga daman sai a kawo wani juyi kaga ka dawo a ƙasa kake tattakawa ko a tafiyar da dukiyar ko a jarrabe ka jarin yi ƙasa wannan jarrabawa ce sannan yana daga cikin jarrabawa da Allah ya ce latubula wanna fi amwalikum sai na jarrabe ku a cikin dukiyarku malamai suka ce shine ma furi da fi al huquq abinda aka farlanta muku na haƙoƙi da yawa wani idan yana juya kuɗi idan Allah ya jarrabe shi kuɗin yayi kasa ko suka tabu zaka ga sai ya faɗi ya kasa cin jaraba sai kaga daga ran sai kuma abin harkar bokaye wani ma sai kaga ahli sunna ne ya saki layi eh akwai wanda muka je kano karatu yana kiwo Haka zo aka sace tumakin gabaki daya da aka sace tumakin gabaki daya yana bada rufin asiri da ya yi kuɗi to daga baya da ya dawo ba shi da kuɗin amma yana da rufin asiri saboda abokan shi da ake tare babu wanda bai taimakon shi sai zaman to yana da gargi na tumaki ranar nan sai aka zo aka sace tumakin da aka sace tumakin sai ya tafi gurin boka irin malaman da ake ce musu malamai a yanzu to wayannan malamai ne magada arnan baya ba malamai bane magada annabawa da ya tafi wajen su yana zuwa sai ya bubbuga ya bubbuga ya ya gano tumakinsa suna nan wajejen kuma da gaske ne tumakin na wajejen to shine da wasu suka je sasu mai nasiha cewa bai kamata ba sai ce to shi gaskiya sunan nan ma yanzu yana da shawara akan ta ma kunna zai ci gaba da yi ko ba zai ci gaba da yi ba yanzu yana da dan tunani ma tukunna akan sunan nan kunna ya kamata a dan yi tunani to wani zaka ga yana jujjuya kuɗi Allah sai ya jarrabe shi ko ya karbe kuɗin ga baki daya ko kuma a tafiyar da wani abu mafi yawa a lokacin maimakon ya dauka cewa wannan jarrabawa ce daga gurin Allah wa man ashi fi duniya ne dama fala budda an yara in dai ka rayu a duniya dole sai ka ga samu ka ga rashi duk ko hannun da ya kirga riba to a koran da sai ya kirga faduwa dama wannan ita ce ka'ida ta ainihin wato rayuwa dan haka sai ya kyan hakura yana daga cikin jarrabawar da Allah ya yi mu musu akan kuɗi ya ɗauki kuɗi ya ba su an ce su fitar da haƙƙin Allah su bayar sun rike haƙƙin Allah sun kasa bayarwa dan haka ba su ci jarrabawa ba dan haka da wanda aka ba shi kuɗi aka zo aka karɓe kuɗin ko yana da kuɗi mai yawa aka zo aka rage wani abu jarrabawa ce idan yi haƙuri ya mai da abin zuwa ga Allah to Allah maɗaukakin sarki sai ya ba shi lada haka mutumin da aka ba shi kuɗi ya iya daurewa ya cire haƙƙin Allah ya bayar wannan shi ma jarrabawa ne in ya cire haƙƙin Allah ya bayar sai Allah ta'ala ya ba shi lada mai yawan gasken gaske shine latubla wanna fi amwalikum wa anfusikum na haka malamai suka ce wa anfusikum ɗinnan. Allah zai jarraba mutane ta bangare guda hudu bangare na farko shine ainihin wato almasa'ib Allah zai jarrabe mu da ainihin wato musibu sannan da kuma ainihin wato walqatlu da ainihin wato kisa sannan bangare na biyu na jarrabawa da Allah zai mu ainihin wato dan adam akan kan shi shine ma da min ibadati abinda aka farlanta masa na ibada yanzu kana ganin cikin wannan watan na Ramadan ko to duk yadda kake gani akwai wanda zaka ga musulmi ne ko ba za su yi azumi ba kuma kar ka ɗauka cewa suna daga cikin wanda Allah ya ba uzurin kansu a'a kawai su dai ba za su iya ba ne kuma ba sa yi kuma ba za su yi ba dan cikin azumin nan akwai wacce ta kira ni ta yi min complain cewa mijinta yana shaye-shaye yana shan koken yana shan kaza ko azumi ma ya cikin watan ramadanan nan ko musulmi ne ya za a yanzu na to ni ma Allah yanzu mun sani da za'i ba sai dai alladina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi sannan daga ciki akwai al'amuradu rashin lafiya da Allah zai jarrabe ka a kankin kanka sannan na hudu shine almusibatu bil aqari wato musiba ta hanyar rasa makusantanka yau ka rasa mahaifinka jarrabawa ce jibi mahaifiyarka gata matarka gata ɗanka wannan duka jarrabawa ce da Allah ta'ala ya faɗi cewa wa anfusikum zan jarrabe ku a ainihin wato kankan kawunanku Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa su ya jarrabi mutane akan ainihin wato wannan wa'annan jarrabawar da Allah ta'ala ya faɗi cewa zai yi nan, wato ita ce Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a suratul baqara da muka karanto a baya yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim Allah ta'ala yace sai na jarrabe ku da wani abu min alkhawfi akwai tsoro kowa ya san an shiga tsoro a ƙasan nan wal ju'i akwai yunwa wa naqasun min al amwali akwai toyewar dukiya inji Allah wal anfusi sai na jarrabe ku da hasarar rayuka was samarati in jarrabe ku da hasara ta ƴaƴan itace ta amfanin gona sai na jarrabe ku da in ka hada abubuwan da ayatan ta faɗa guda biyar wannan jarrabawa na wani abu a kan tsoro ga yunwa ga tauyewar dukiya ga ainihin wato hasara ta rayuka a yi shuka amfanin gona ya kyau guda biyar to don ka zo nan ka haɗa da jarrabawar da Allah zai anan ya faɗa abu guda biyu wanda ya faɗa a can ya ce nan latubula wannan fi amwalikum wanda shine anan gurin min al amwali wal anfusi wanda a ta watan ayan shine wa anfusikum da kuma kawukan ku a waccan ya faɗa guda biyar a nan ya ƙara shi ne wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum Allah ya ce sai kun ji maganganun banza wajen waɗanda suke ƙin ku sune yahudu da nasara da kuma mutanen da ba su da littafi daga sama sune ainihin wato mushrikai da haka waccan ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa nabtali hidamu jarraba ɗan adam to jarrabawa mafi girma da za a yi wa mutum shine jarrabawa ta umarni da hani dan dalilin da yasa da Allah ya sako da annabi Adamu daga gidan aljanna cewa ya qala bitu ha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa ko je zan turo da shari'a duk wanda ya bi shari'a ta ba zai bace ba inji Allah kuma ba zai sha wahala ba mutanen taluta da aka ce su tafi yaƙi Allah ya ce falamma fasala talut bil junud lokacin da talut ya riga ya fita da rindina me yace musu qala inna allaha mubtaliikum binahar Allah zai jarrabe ku da wata korama faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni wanda bai sha ruwan ba shi yake tare da ni wanda ya sha baya tare da ni illa man iktarafa ghurfatan bi yadihi Allah yace fa sharibu minhum illa qalil duk suka sha ruwan sai yan kadan daga cikin su ne suka kasa hakura su sha ainihin wato wannan ruwan duk suka ɗibi ruwan yadda ya ainihin wato kamata don haka hadisin sa'ad bin abi waqas Allah ya ƙara masa yadda ya ce na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa man shaddun nasi bala'an a cikin mutane wa Allah ya fi jarrabawa da bala'i mafi girma ƙala shi annabi ya ce al'ambiya'u salawatullahi alaihi annabawa Allah ya ƙara musu aminci ya ce sun fal amsalu sannan sai na ƙasa da su sannan sai ƙasa da su sai ya ce yubtalar rajul ala hasbi dini ana jarraba mutum ne gwargwadon yadda yake rike da addini fa in kana fi dinihi salaba in ya rike addini gangam annabi ya ce zida fil bala sai a ƙara masa jarrabawa wa in kana fi dinihi riqatun in kuma mutum ya rike addinin da sako sako yace khuffifa anhu shi ma sai a sassauta masa jarrabawa yace fala yazalul bala'u bil abdi bawa ba zai gushi ba Allah yana jarraba shi da bala'i hatta yamshi alal ardi wa ma alaihi min khati'a har sai ka zamanto kana tafiya a doron ƙasa babu wani kuskure tattare da kai shi yasa Imam al-Bukhari ya bude babu ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsalu a hadisi mai lamba ta 5648 hadisin Abdullahi dan Mas'udu yace da kaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yu'aku yace na shiga gurin annabi annabi yana rashin lafiya fa qultu ya rasulullah sai nace ya rasulullah sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa innaka latu aku wa akan shadida naga kana zazzabi zazzabi mai tsanani qala ajal sai annabi yace masa eh inni u aku kama u akur rajulani minkum ani in na tashi yin zazzabi ba irin naku nake ba ni Allah ninka mun yake sallallahu alaihi sallam kaga tunda shine dan gatan Allah kamata a ce ko rashin lafiya bi amma gashi idan ya tashi zai rashin lafiya Allah sai ya ninninka masa ciwo dan haka shi yasa akwai bambanci tsakanin san Allah da kuma san dan adam shi Allah in yana son ka to alaman yana san ka sai ya jarraba ka tukunna dan haka sai yake cewa ni ina yin rashin lafiya kamar yadda mutum biyu qultu zalika ana anna laka ajraini to yanzu kana da ninkin lada guda biyu qala si annabi yace masa ajal eh haka ne yace ma min muslimin yusibuhu azal babu wani musulmi wanda wani abin cutarwa zai same shi shaukatun fama fauka yanzu kana tafiya ka taka kaya ko sama da haka ko kai karo da mashin ko mota ta bige ka illa kaffara Allah biha Ati sai Allah ya kankare maka wasu ayyukan ka marasa kyau kama ta hutu shajaratu waraqaha kama yadda ganyen bishiya take ainihin wato kankarewa shi yasa ibn al-jawzi ya faɗa cewa idan an ce alibtila'u wato yana komawa zuwa ga ma'ana guda biyu na farko akan ce alibtila'u da ma'anan aliktibaru a jarraba ka wannan shine yanzu a wannan ayar latubula wannan Allah ya ce sai na jarrabe ku a cikin dukiyarku da kuma ainihin wato kawukan in ji Allah subhanahu wata'ala to shi yasa tunda annabawa su Allah ya fi jarrabawa da bala'i mafi girma na haka ya jarraba annabi Ibrahim cewa wa idibtala Ibrahima wa idibtala rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi sai ya cika su annabi Ibrahim ya daga hannu a lokacin da shekaru sun masa yawa yana buƙatar da ce rabbi habali min salihin Allah ka bani da mutumin kirki Allah ya ce fa basharnahu bi gulamin hali. sai muka bashi wani yaro wanda yake da haƙuri haƙurin akwai dauriya a ciki ma falan bala balaga ma'ahu sa'aya lokacin da yaron ya kai saurayi annabi Isma'il ya isa aiki tare da shi ƙala sai ce ya bunayya inni a rafil manami anni ka fanzur ma za tara yace nayi mafarki an ce in zabba haka. ya kake ganin za a yi ne don haka mafarkin annabawa gaskiya ne yanzu babanka ba zai gari barewa ya baka ganshi da wata sabgege wuka ya ce ni a rafil manami anni azbauka ya kake ganin za a yi ne sai kai mama ya kaba ta osan shi ka fice dan karka da an yanka ka yanka manza wallahi yace na yi mafarki an ce in yanka ka ya kake ganin za a yi ne yake ce masa ya za a yi inni a rafil manami anni azbauka sai ce fandur ma za ta ra qala isai ce ya abati fa ma tu umar baba ka aikata abin da aka umarce ka satajidu ne insha Allahu min as in Allah ya da zaka sami ni daga cikin masu hakuri da dama Allah ya ce wa basharnahu bi gulamin hali mun masa bishara da yaro mai haƙuri kuma hakurin da yake akwai dauriya a ciki a wannan lokacin Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin lokacin da shi annabi Ibrahim ya miƙa wuya sai ya yi abin da Allah ya sa shi shi kuma ɗan ya miƙa wuya inda Allah ne ya ci a yanka shi ya yadda a yanka shi a wani ne ce wallahi ba Allah ba kowaye <laughs> ha kawai ɗaya eh, eh, kanana mai wuka wani boka ya gudo daga maiduguri can an ce to alaga ta malam ba ku kuke da yasin mai kacawa da mai ribas da waye da waye ya kai ka gudu ne kawai ce haka kawai ya tsaya yaro ya hauro yana namun wuta <laughs> wani wani yi gaba wani da gaggauta kawai gaba a lokacin da ya kifar da shi ta bangaren ainihin wato goshinsa Allah ya ce wana da yanahu an ya Ibrahim sai maka kira maka ce ya Ibrahim kada saddaktar ru'ya inna na najzil ne. ka gasgata mafarkin da kai lallai haka muke sakawa duk mutumin da yake mai isani ne Allah sai ya ce inna haza la huwal bala'ul mubin wallahi wannan jarrabawa ce wacce take da ainihin wato mabayyaniya kuma mai girma ku kalli fada yadda yake san ubansa hubbu ta'azim sannan uba yana son ɗansa hubbu shafaqa so na tausayi kuma dan kenan kuma hannu ma ka daga kai addu'a ka ce Allah ya baka kuma ka samu dan yanzu an ce ka kwantar da shi ka yanka dan ai wannan jarrabawa ce mai girma dan na tabbatar yanzu in ni ko kai aka yi ma wannan jaraba to gaskiyar magana an samu ainihin wato matsala Allah ta'ala ya kiyaye shi yasa annabi Sulaiman lokacin da ya miki a majalisar sai yace ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimi waye zai je zo min daga dannan da matan nan take takama da shi na sarauta qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alayhi laqawiyyun amin daga nan qala allazi indahu ilmun min alkitabi wanda yake gurin shi akwai ilimin littafi ya minki yace ana aci ka bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka yace ni zan je in dauko gadan shi wannan ya bata lokaci kafin ya bude ido ya rufe Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wato falamma ra'ahu mustaqirran indahu annabi sulaiman yana bude ido yaga an kawo gadan me yace qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wannan falala ce daga gurin ubangiji kuma Allah ya yi ne dan ya jarrabe ni ya gani zan gode masa ko ba zan ainihin wato gode masa ba to tunda a gurin jarrabawa daga annabawa sai al'amsalu sai na ƙasa da su shi yasa Allah ya jarraba sahabbai a yakin Uhudu. wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu ittahusunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'atum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minku man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum Allah sai ce liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin haka a yakin ahzab ya faɗi cewa hunalika mu'minuna a can gurin ne aka jarraba masu imani inji Allah wa zilzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgizawa mai tsanani inji Allah na aka ya faɗi cewa wala nabluwannakum hatta na'lamu almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum Allah maɗaukacin sarki ya jarraba su to jarrabawar da Allah yake ma dan adam dama iri biyu ne ko jarrabawar ta zo ta abin da kake so ko abin da baka su? dan haka Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut sai ya ce wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna dan haka zamu jarrabe ku da alheri sannan za mu jarrabe ku da shari wannan bin nisba zuwa ga shi dan adam din ba zuwa ga Allah ba dan babu wani abu da ke fitowa daga gurin Allah wanda yake sharri ne na haka annabi yake faɗa cewa wal khairu bi yadika wash sharru laysa ilayka alheri yana hannun Allah babu shari a gurin Allah subhanahu wata'ala to yana daga cikin jarrabawar da Allah ta'ala ya ce zai ma dan adam dan haka sai ya faɗi cewa fa ammal insanu amma kaga dan adam sai ya ce idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani idan Allah ya jarrabe shi ya bashi muqami ya bashi kuɗi ya bashi lafiya ya bashi yaya a lokacin shi da kanki zaka ji yana fitowa cewa ai eh, da gaske yanzu Allah ya karrama ni yace wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan idan ya jarrabe shi ya kokunta arzikin da kyar ake ci da kyar sha ake wani sai kaga ya fito ya ce Allah ya wulakanta shi dan haka ibnu al-qayyim ya faɗi cewa imani gabaki ɗayansa gida biyu ne yace nisfun fi shukr wa nisfun fi sabar rabi yana cikin godiya rabi yana cikin haƙuri wanda Allah ya jarrabe shi ya ba shi lafiya ya ba shi kuɗi ya ba shi mukami jarraba shi aka yi a rayuwa a gani zai gode ma Allah ko ba zai godiya ba wanda aka hana shi jarraba shi aka yi a gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba wasu an ɗauki kuɗi an ba su an ba su makamai an ba su lafiya an ba su ‘ya'ya an ba su mata amma ba su tafiyar da su ba ta hanyar da ya dace na haka ba su ci jarrabawa ba wasu an hana su ba su haƙura ba su ma ba su ci jarrabawa ba na haka da bayarwa da hanawa duka jarrabawa ce daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala na haka aya ta ƙarshe Allah sai ya ce walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya ga dama sai sanya duk duniya ana nan musulunci ake yi ba wani ainihin wato kafiri sai ya ce walakin ma ma taku. sai dai Allah yana so ne ya jarrabe ku cikin abin da ya baku da haka sai ya ce fastabiqul khairati ku dinga tsere gurin ainihin wato aikin alheri saboda kowa da kowa gurin Allah subhanahu wata'ala za a koma sannan Allah ya kuma faɗar cewa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shi ya sanya ku a bayan ƙasa wani na mai ma wani wataƙila wanda yake liman a nan masallacin ba shi bane liman wani ne da to kuma tsari na Allah zai hukunta nan gaba ko ana so ko ba a so wanda zai yi limanci a nan gaba ba shi bane wani ne ba haka bane gwamna a jihar nan watakila wanda ke gwamna yanzu ba shi bane wani ne da kuma tsari na Allah yana hukunta ko ana so ko ba a so siya tafi wani siya zo wanda yake shugabancin ƙasa ba shi bane wani ne tsari na Allah ya kawo shi ko ana so ko ba a so sai ya tafi wani ya zo mu da muke rayuwa yanzu a cikin Kaduna da mu muke rayuwa a cikin ta ba mu bane wasu ne tsari na Allah yana hukunta cewa nan gaba za mu tafi Allah zai kawo su kuma haka za a shiga gaba da yi dan haka sai Allah ta'ala ya faɗi cewa rafa'a ba'adakum fawqa ba'din darajatin Allah sai ya daga wasu saman wasu a wajen daraja ya ba wani muqami sama da wani sai ya ce me yasa ya daga wani ya fifita wani akan wani sai ya ce ma a taku. dan abin da fa Allah ya dauka ya baku ya daga wani sama da wani Kar ka dauka wata tsiyace da wata kafafa wallahi jarrabawa ce kawai to idan mutum ya fahimci wannan da izinin Allah ba zai faɗi ba amma daga lokacin da kake jin cewa isar ka ne ya sa ka kai to shikenan ka samu matsala Allah ya kiyaye muna roƙon Allah ya jarrabe mu da daidai imanin mu Allah madaukakin sarki ya sa in ya jarrabe mu mu cika da mu faɗi dan sarkin sunayensa ana nuna cewa lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa